أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da kuke cikin wani sabon shirin na fusin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyi ko waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shirin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to a yau dai muna asabar ne 28 ga watan rabiul awal na shekara ta 1442 bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 14 ga watan nuwamba na shekara ta 2020 kuma kamar kuma lokaci muna tare da shi malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da Kanan kan wanda a kudu shi ke samun dama don amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma sunana na Sidirar Hassan wanda nake kasancewa tare da kowa a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka in uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ci gaba da muke yi da bayanin yadda alqur'ani yayi bayanin ko ya nuna mana sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito mana da hoton su karo karo cikin ayoyinsa masu girma da yadda Allah subhanahu wata'ala ya tarbiyance su da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu tarbiya da kuma irin yadda alkur'ani ya nuna ta'amulin da Allah subhanahu ta'ala ya yi tare da sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da suka fada cikin wani kuskure ba ko bai sa muke wannan bayani ba don a fahimci al'ummar da Allah subhanahu ta'ala ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama su rayu tare da shi kuma me yasa suka samu wannan daraja suka samu wannan ɗaukaka kuma wani irin matsayi ya kamata ya zanto suna da shi a cikin zukatanmu Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su don su zamo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su taya shi isar da saƙon Allah wanda ya bashi su taya shi isar da wannan addini zuwa ga al'ummun da za su zo a bayansu Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka bayani a baya ya yi mana bayanin abin da ya kasance a lokacin yakin ohud da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wasu daga cikin sahabbai da su tsaya akan wani dutse kada su bar wannan guri komai ma suka ga yana faruwa ko da kuwa sun ga musulmi su suka yi nasara ko an yi nasara a kansu to aka samu sabani da jayayya wasu suka fahimci cewa suna iya barin wannan guri idan har aka kai kafirai kasa ko aka yi nasara a kansu kaɗan daga cikinsu kuma suka fahimci cewa ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana ba ya gaya mana cewa duk abin da zai faru kada mu bar wannan guri da suka bar wannan guri kuma abin da da suke sahabbai suka samu musulmi suka samu na nasara akan kafiran ƙurayshawa sai ya juye ya dawo kansu maimakon su ne suke bi da suka da sara da kisa sai ya zama na yanzu su aka juyo kansu ana suka da sara da kisa to Allah subhanahu wata'ala ya bamu wani labarin a ciki kuma ya gaya mana da karkare kissar da cewa waɗannan da suka samu zamiya shaidan ne a yayi kokarin zamar da su ya ja su zuwa ga ga barin umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ya ga cewa ya ci wata riba a tare da su kuma Allah ya ce karshe Allah ya ce ya yafe musu wala qad Allahu anhum والله ghafur والله غفور حليم ان Allah ya yafe musu kuma Allah mai gafara ne mai haƙuri ne to a cikin wannan tarbiyya da Allah subhanahu wata'ala ya yi kuma irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana yadda waɗannan sahabbai suke da kuma ƙarshe irin yadda suke samun gafara da afuwa ta ubangiji subhanahu wata'ala sai kuma ya zo ki nuna mana irin baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa muminai Allah yi wa muminai baiwa ba karama ba saboda wannan annabi da ya zaɓo ya kawo ya aiko su a cikinsu kuma ya ɗora masa alhakin kula da su da iliminsu da tarbiyyarsu Allah ce da kadman Allah wa alal mu'minin izba ta fi him rasulun min anfusihim ya tulo alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qawli la fi dalalin mubin lalle hakika Allah ya yi ni'ima ga mu'minai yayin da ya aiko da wani manzo daga jinsinsu yana karanta musu ayoyinsa yana sanar da su littafin Allah da kuma hikima ita ce sunnarsa sallallahu alaihi wasallama yana kuma tsarkake su wato yana musu tarbiya Allah ce wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin lalle su gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su sun kasance cikin bata mabayyani to sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayanin abin da ya biyo bayan wannan yaƙi na badar da kuma hikimomin da suka sa ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara faruwar abin da ya faru Allah ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah bima ta'maluna khabir inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha yanzu shin yayin da wata musiba ta same ku ita ce musibar juyowar kafirai kanku suna sararanku suna sukanku kada asabtum misliha alhalin ku kuma hakika kun samar musu wato abin da ke ninkin abin da su suka samar muku na musiba wato abin da ya faru a yakin badar yayin da Allah subhanahu wataala ya ba ku nasara a kansu ko kashe mutum saba'in ko ka mutum saba'in su yanzu sun kashe muku mutum saba'in amma ba su kama ko daga cikin ku ba amma ku kun kashe mutum saba'in kun kama saba'in kun samu ganima kada a fatun mitlaiha kun samu ninkin abinda su wato abinda suka samu abinda ya same su ya ninka abinda ya same ku Allah ce kultum anna haza kuke cewa ta yaya haka abin ya faru yayin da kuka ga abin ya juye bishi ya juye da mujiya Allah ce qul huwa min inda anfusikum Allah ce ka ce da su wannan daga wajen ku ne wato ku kuka yi sanadiyar faruwar haka yayin da kuka saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuka bar kuka yi jayayya akan wani umarninsa kuka bar inda yace ku tsaya wannan yasa ubangiji subhanahu wata'ala kuma yayi muku wannan don ya zamo darasi gare ku ku fahimci cewa biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da kiyaye umarninsa har kullun wannan shine karar tsira za ku taɓa samun nasara ku taɓa samun tsira ba sai kun bi aiki sallallahu alaihi wasallam kun rike ubarninsa kun yi aiki da shi sannan Allah ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai saboda ka yana da iko ya ba ku nasara yana da iko kuma ya kwace nasara daga hannunku yana da iko ya karya kafirai yana da iko kuma ya ba su nasara a ku. wannan duk ikon sa ne abinda ya kuma ga dama yake yi wannan yana nuna cewa hikimar ubangiji subhanahu wata'ala ita ta sa haka ta faru cewa ubangiji subhanahu wata'ala da ya ga dama da babu wani ma abin da zai kasance tsakanin ku da su na yaki, sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu wata musiba wanda za ta hallaka su ta gama da su amma ubangiji subhanahu wata'ala yana so ya jarraba ku ku a karan kanku domin akwai hikima a cikin haka walau ya sha zalika walau ya Allahu lan tasara minkum walakin wa ba'dukum bi ba'd Allah ce da Allah ya ga dama to da kawai zai yi nasara ne akan su ba sai da ku ba ba sai kun fito na fito da su ba sai kun fito filin daga ba da sai ba ku nasara sai ba sai yi nasara a kansu to sai dai ubangiji yana son ya jarrabi sashin ku da sashi sai kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da ce musu wa kuma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi iznillah wal ya'lamal mu'minin abin nan da ya sami kur'anar da kungiyoyi biyu rundunoni biyu suka haɗu sunan rundunar musulmi da rundunar kafirai fabi bi iznillah wannan ya faru ne da izinin Allah wali ya alamal mu'min kuma dan ya bayyana mu'minai saboda lokacin da aka fito a wannan sahu na musulmi akwai munafukai da aka fito da su da daga baya kuma waɗannan munafukai suka juya suka shiga cikin sahu da tare da su to Allah ya yi abin da ya yi don ya kara fito da muminai sarari a san su waɗanda suke munafukai kuma a gane su sauraka akwai hikima ta ubangiji su wata ala da ta sa hakan ta faru duk da cewa ku kuka zama sababi wajen faruwar abin to amma ubangiji ya kaddara wannan sababin domin ya fito da wannan fi hikimar shi yasa Allah ce fa bi iznillah wato wala izin da izinin Allah ya faru Allah ya riga ya rubuta abin mukaddari ne ya riga ya kunta shi ya zartar da shi kuma sai ya faru a nan don Allah subhanahu wata'ala ya rura cewa wannan nasara da kafirai suka samu da mushrikai suka samu akan musulmi a wannan yakin ba sun same shi bane don wata karramawa da ubangiji ya so ya musu ko wulakantawa ubangiji ya so ya ba mu'minai wato ba ba karramawa bace ga kafirai ba ko wulakantawa bane ga mu'minai a wani wata kaddara ce ta ubangiji kuma a ka'ida daman a yadda al'ada ta gudana wanda dan adam ya san da ita shine duk sanda ya zanto an haɗu ana rigima ko ana yaƙi tsakanin ɓangarori biyu ya zanto eh ɓangaren ya fi yawan adadin mayaka da kuma yawan makami to a bisa ga al'ada wannan shi yake yin nasara akan wanda suke yin kaɗan to amma ko ubangiji subhanahu wata'ala yakan juyar da abin in yana son ya karrama wani daga cikin bayansa kamar yadda ya yi a yakin badar Allah subhanahu wata'ala ya bawa musulmi duk da karancin yawan da karancin kayan fadan su amma Allah ya ba su nasara suka murkushe suka murkushe rundunar kafirai wadda ta ninka su wajen gida uku to kaga anan karramawa ce ubangiji yayiwa yayiwa musulmi nan kuma a yakin Uhud da su waɗannan kafirai suka yi nasara har ma suka kakkashe wasu daga cikin musulmi to wannan ba karrama ba ce wannan bisa al'ada haka da aka saba kusan sanda aka yi rigima tsakanin bangarori biyu sai bangare ya fi girma idan ya yi nasara ba a cewa ai wata karama ce ya samu ko wata darajtawa ce kamar a ce an samu wani babba mai shekaru mai karfi da wani yaro kankani mai ƙananan shekaru babban ya bubbuge karamin ba a cewa wannan babban ya yi wani abin da za a kwazanta shi da shi wani abu ne a bisa ɗabi'a haka zai zai faru wannan shekara su talatin wannan shekara sa bakwai ɗan shekara talatin ya mafi shekara bakwai kaga ba ba zai zo yana ta kuri yana ta nuna cewa wata bajinta yayi ko wata nasara ya samu ta zo a gani ba haka abin ya faru saboda ka ransarar su da suka samu wannan al'ada ce dama haka ta gudana idan kuna da yawa ko ka kara da waɗanda suke kaɗan al'ada ta sunna yadda ta gudana haka yake faruwa to amma idan ubangiji subhanahu wata'ala ya so ya karrama su waɗannan yan kaɗan ɗin sai ba su nasara su burkushe masu yawan kamar yadda ya aikin badar kuma yake cewa kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kathiratan bi iznillah da sau da yawa akan samu ɗan kaɗan sun yi rinjaye akan masu yawa amma bi iznillah to kalmar bi iznillah din tana na cewa wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala ya tsara shi ba wai wani abu ne da zo kawai bisa ga al'ada ba a haka ubangiji ya tsara shi yasa yake cewa ma asabakum yawmal taqal jama'ani fa bi iznillah sannan Allah ce wali ya al-mu'minin dan kuma ya bayyana waɗanda suke mu'minai ya fito da su wali alamar da mallazi na nafaku wa kalu da ikhwanihim don ya kuma fito da waɗanda suke suka yi munafici wa kalu da ikhwanihim lau a ta'una ma kotilu sai da wanda suke cewa ‘yan uwansu lau a ta'una ma kotilu da sun yi mana biyayya da ba a kashe su ba walfadar wa ɗan fusikon wata in kuntum sadakin yalaci to ku kare kanku daga mutuwa in har da gaske kuke to anan Allah ubangiji subhanahu wataala yana nuna cewa yayi wannan hikima dan ya ƙara fito da mu'mine ya ƙara fito da mu'mine sarari a fahimce su a san su, ko fito da munafikai a fahimce su a san halayyarsu waɗanda suke cewa 'yan uwansu lau a tsa'una ma qutilu da a ce sun yi mana biyayya sun iya sun yi da shawarar mu da muka ce kada a fito yaki nan ko kada su fito to da ba a kashe su ba Allah ce ko ka ce fadra'u an anfusikum al yankun in da fi ku kare kanku daga mutuwa idan har da gaske kuke wato in har gaskiya kuke faɗa cewa rashin fitowar ku shi zai kare ku daga mutuwa shi zai sa ku tsira to ku zauna ka ku mutu wanda kuma an san babu dan adadin da zai iya kare kansa daga mutuwa ko ya ki ko ya sauran da mutuwa ta zo za ta dauke shi a cikin kowane hali yake wanda Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bayanin matsayin waɗanda aka kashe ubangiji subhanahu wataala ya ce wala yahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun kada ku yi zaton waɗanda aka kashe amwatan kada ku yi tsammanin matattu ne bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun a suna nan da ransu a wajen ubangijinsu kuma ana arzuta su wato waɗanda suka mutu a cikin wannan yaƙi kakku da cewa a shi kenan an kashe banza a waɗanda suna da daraja a wajen ubangijinsu kuma ubangijinsu ba wata ala a wajen sarayayyu ne ba matattu ba ne haka ku kuke ɗaukar su matattu amma a gurin allah ba matattu ba ne inda rabbihim suna da matsayi a wajen ubangijinsu yurzaquna farihina bima atahum allah من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون suna wato yastabshiruna bi ni'matin min Allah farihina bima atahum Allah min fadlihi suna cike da farin ciki da faladar da Allah subhanahu wataala ya ba su suna cike da farin ciki da irin darajtawa da ubangiji subhanahu wataala ya musu wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim kuma suna farin ciki suna albishir da waɗanda ba su riga sun riske su ba wato muminan da ba su riga sun mutu a wajen yaƙi ba suka iske su suka samu wannan darajar suna kuma cewa la khawfun alaihim ya hum yahzanun babu tsoro tare da su kuma babu wani bakin ciki wato wannan Allah subhanahu wataala yana ba da labarin irin yadda waɗannan waɗanda suka koma ga Allah waɗanda suka koma ga Allah wajen ɗaukar kalmar addinin Allah subhanahu wataala suke a wajensa da darajar da suke samu Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa har ma suna burin na ma labarin su ya kai ga waɗanda suke bayan su domin su san irin karramawar da ubangiji ya musu su kuma kada su yi sanyi kada duwa su ta sage su ba su tsaya su ga cewa sun ba wa addinin Allah kariya ko da ko wannan zai kai su rasa rayuwarsu domin za su samu wannan wannan darashtawa da Allah yake musu yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin suna wato albishir suna farin ciki da ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya musu da falalar da ya musu kuma cewa Allah subhanahu ta'ala baya tozarta ladan waɗanda suka yi imani daga anan ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa duk da abin da ya faru har aka kashe wasu daga cikin su wannan ba yana nuna zarar da su ta zube ba ba yana nuna sun yi mutuwar banza ba a sun yi mutuwar shahada zai cewa ga abin da ya faru na cewa an samu saba wani umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya zo ya faru amma dai suna nan a muminai kuma mutuwar da suka yi a cikin wannan yanayi mutuwa ce ta shahada wanda Allah subhanahu wata'ala zai karrama su a kanta sabanin munafukai waɗanda suka iya har suke abinan har suka rika ganin cewa da da da an bi ta shawarar su da babu ma wanda zai mutu tunda su da farko sun so kada a fito wannan yaki amma kuma aka kan san shawarar su aka fito saboda suke ganin cewa ai rashin bin shawarar su ne ya jawo mu ne wannan matsala har aka kashe su Allah ya kiyaye musu cewa a waɗannan ba matsala suka samu ba daraja suka samu a wajen ubangijinsu ubangiji subhanahu wata'ala yana ci gaba da karrama su ubangiji subhanahu wata'ala ya fada mana cewa suna ma yin fatan suna ma fatan a ce ina ma mumine da ba su zo da wannan matsayi ba sun san irin wannan matsayi da suke ciki Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mumine waɗanda suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci cewa <clears throat> waɗannan su ne suka ansa wa Allah da manzansa allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim Allah ce waɗanda suka ansa wa Allah da manzansa min ba'di ma asabahum al-qarh bayan miki ya samu jikin su wannan ayar ta saukarin ta ƙara bayanin waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam irin falalar da suka samu bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama kura ta lafa musulmi sun koma kafirai sun kama hanya za su tafi sai kawai abu sufiyan a lokacin sai suka yi tunanin a me zai hana ba za su dawo madina su karasa su karasa abin da suka fara ba wato su gama da musulmi duk abin ya zo karshe dai a huta kura ka sai su kai shawarar bari su juyo yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su kuma suka isa madina sun jigata sun wahala wasu da ciwo a jikinsu da dama saboda ya yanzu bari su juyo a cikin irin wannan lokaci za su fi samun murkushe musulmi cikin sauki su shine sai wani daga cikinsu ya zo ya haɗu da musulmi don ya ƙara karya musu gwiwa ya ƙara sa musu tsoro sai yake gaya musu cewa ai waɗannan kafirai sun yi rundina sun yi gangami mai yawa za su su auka muku saboda ku san yadda kuka kuka ku fitar da kanku ma'ana ko ku gudu ko dai ku ku sanya za ku yi amma dai ga wasu nan wanda za su kake ku waɗanda ba za ku iya da su ba to shine Allah subhanahu wataala a wannan lokacin <clears throat> yake ba mu labarin abin da ya faru sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sahabbai to a fito a koma kuma yana gayyatar kawai waɗanda suka fita yakin yakin Uhud ne wanda ba a yi yaki da su ma kan su fito a lokacin wasu daga ciki da dama wasu ma da rauni a jikinsu suka sake biyu annabi sallallahu alaihi wasallama daga ciki akwai irin su sai na abubakar da su umar su usman su eh, usman su ali da su falha ibn ubaidillah irin su abu ubaidah ibn jarra irin su ali ibn abi waqqas hudayfa ibn al-yaman abdullah ibn mas'ud dole da suna cikin waɗannan mutum saba'in wanda suka sake dawowa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka nufi wani guri da ake da ake kira hamra'ul asad to a wannan gurin da suka haɗu da shi wannan mutum a ɗakiyar nu'aym ibn mas'ud al-khuzai yake gaya musu cewa ai ku yadda in kuka ce za ku fito ku buga da waɗannan mutane za su gama da ku shi allazi da qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wani ni'mal wakeel Allah ce sune waɗanda qala lahum an-nas wasu mutane suka gaya musu ana nufin shi wannan mutum ya gaya musu cewa inda nasa kan jama'u mutane fa sun yi muku wato taron gangami yana nufin shawa sun haɗo da juna mai yawa fakhshawhum ku ji tsoron su amma maimakon su ji tsoron su da zadahum imanin, su wanda ya ƙara musu imani hasbun hasbunallahu wani ni'mal wakeel suka ce Allah ya isa mana kuma madalla da abin dogaro shine Allah to kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya yaba musu da cewa sun ansa kiran Allah da manzansa alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh sun ansa kiran Allah da manzansa bayan wani rauni ya sa wato miki ya same su suna da ciwo a jikinsu wuka a jikinsu amma wannan bai hana su ansa kiran Allah ba su sake fitowa Allah ce lillazina taqaw minhum lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim wadanda duk suka kyautata daga cikinsu suka ji tsoro to suna da suka yi takawa suna da lada mai girma Allah ta su da cewa mutane ko kuma wani ya yi kokarin ya sa musu tsoro amma kuma wanda ya kara musu imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadli lam yamsasuhum su wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim haka suka juya da ni'imar Allah da falalarsa babu wani mummuna abu da ya same su wallahu bu fadlin aziz domin lokacin da kafirai suka ga suka ji quraisha suka ji cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa to su maimakon tsorata musulmi sai su kuma tsoron ya same su sai suka juya suka ce ba dawo shekara mai zuwa saboda ka a waɗannan ayoyin zamu ga har bayan abin da ya faru tsakanin wato musulmi da kafirai da abin da ya faru na saba wani umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya biyo baya na samun karaya a cikin wannan yaki ubangiji su bane wataala ya ci gaba da nuna matsayin waɗannan sahabbai da kuma da daraja su da cewa suna da daraja suna da mutunci kuma ubangiji su bane wataala duk da haka ya ma waɗanda suka mutu daga cikinsu waɗanda kuma suka rayu daga cikinsu har ila yau sun ci gaba da ansa kiran Allah da manzonsa sun sake dawowa wanda ubangiji bane wataala ya sifanta su da rahamarsa ya sifanta su da falalarsa Allah ya sa mu dace to amin kuma amin madalla ya saka alkhairi tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam mutum ne ya saki matarsa saki uku to bayan ya tafi ta sai ta yi wata ta koma wata ba musulma ba to bayan ta koma arniyar sai ta auri wani wanda ba musulmi ba a karshe shi kuma ya rasu to bayan mutuwarsa sai ta dawo cikin musulunci shi malam ko zai iya sake auren ta a wannan saki yana nan ita wacce rida ta yi wani laifin ne kuma ta yi daban wanda shi ba da hukuncin sa musulunci addinin musulunci duk musulmin da yake musulmi ya karɓi kalmar shahada ko kuma a'a an mahaife shi yana musulmi kuma ya yi ridda to sa a dokar musulunci shi ne kisa saboda haka wancan kuma ta auri wani armi wannan duk ba zai goge wannan hukuncin da yake kanta ba haka wannan auren ba shine zai halatta mata kuma mijinta da ya mata saki uku ba in ta dawo gare shi bayan ta dawo musulunci saboda haka in ta dawo musulunci wannan saki uku da yana nan in ta je ta yi wani aure sahihi ingantacce shi shine a lokacin za ta iya bayan ta rabu da wancan mijinta inda za ta iya komawa ga ta na farko Zai shi kuma yake idan mutum ya yi atishawa shawaye addu'a na kusa da shi ya masa addu'a sai ya kara yin wata atishawa su dole ne sai ya kara maimaita alhamdulillah na ita atishawa wato ni'ima ce ni'ima ce ba Allah subhanahu wa ta'ala ba mutum dama ya atishawa zai fitar da wani abu wanda yake sa. shi yasa zai ce alhamdulillah yau Allah godiya saka in wannan ta ta shawa ta maimaitu wannan ni'imar ta maimaitu sai dai in ya tabbata kuma wata larura ce wacce ita kuma kaga magani zai nema amma idan ba ta zama ta larura ba ta wadda aka saba yi ce wannan kuma zai kuma yi mutar alhamdulillah sai dai idan ya yi ta yi kuma wannan zai nuna wata larura ce ke tare da shi to kaga wannan a lokacin ba zai yi ta maimaita kalmar alhamdulillah ba amma dai ya sau daya ko ya sau biyu duk zai iya zai iya maimaita kalmar godiya ga Allah shi kuma na kusa da shi zai zai masa gaisuwa sai shi kuma ya ke malam ya yi matsayin auren matar da mijinta ya nuna mata malamin da ya asirce ta mijin ya aure ta alhalin ita mata ta shi ma'ana aurenta da shi yayi ko bai yi ba mm. da shi mijin na farko wanda ya sihirce ta to in ma gaskiya ne tunda wannan duk ai faɗa ce ta baki da ya ce wancan shi ya miki sihiri ko mijinki har ya aure ki ba kya san shi wanda duk magana ce ba lalle ya zanto haka din ne gaskiya ba to koda ma zai tabbata haka din gaskiya ne cewa ya bata sihiri sannan ya aure ta ita ta aurar da kanta ba mace ba ta aure da kanta ya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce take aure da kanta amma mace waliyin take take aurar da ita to kuma wali idan ya aurar da mace ga ga miji ta auru koda ko ba ta son shi ba wai sharadi sai tana san shi auren yayi ba a iya cewa ba ta son shi a raba auren amma dai auren yana nan ya yiwu saboda iyaye suke da iko su aurar da yarsa karama suke da iko su aurar da wadda take mara hankali mai taba hankali ba kaga ba ta san ma mai take ciki ba to koda da a ce sihirin ma yayi su kuma su suka yi da suka aura masa har su suka aura masa shikenan ta zama matarsa sai dai kuma idan daga baya ba ta son shi ko da wasu dalilai to wani kuma ana iya samun saki a tsakaninsu sai wanda yake ta malam ya ji bayanai a baya cewar dabbobin da ake cin naman su bayan gidansu ba na najasa ba ne to ma ji wasu malamai na cewa kashin kaza na jasa na shi ne abin yake akwai wannan kaulin akwai wannan maganar daga cikin maganganun malamai kamar malikiya da shafi'iya da halafiyya. suna faɗar wannan cewa dukkan tsuntsun da yake cin najasa kashinsa ma najasa ne ba ka daga ciki akwai kaza ko kuma agwagwa da sauransu irinsu irinsu irensu sun suka ce kashinsu najasa ne sun haka amma wannan magana marjuhiya ce domin ta najasa wani hukunci ne abu a ce najasa ne wani hukunci ne daga cikin hukunci-hukunci da yana bukatar dalili ba a kiran abu najasa haka kawai dan dan ya ci najasa ya ci najasa a ce ya najasa ne to in ba abu da ya ci ba ba dan adam da yake da ba hayarsa take najasa shi najasa yake ci cin najasa ba shine yake sa hukunta abu cewa najasa ba ne da haka ne sai a ce dan adam abin da yake ci ai ba najasa ne sai haka zai zama kashinsa da fitsarin ba najasa ne so wannan ba shine zai tabbatar da abu ya zanto najasa ba sai da hukunci ko da nassi daga Allah da manzansa su suke ce abu kaza jasa ne amma haka kawai da ishtihadi ba za a kira abu na jasa ba yasa aka ja akan harkar ta kamri misali giya cewa giya jasa ce ko ba jasa ba ce saboda babu wani nasi da yake tabbatar cewa ita giyan nan na jasa ce to haka nan dan ta ci ba abin da dabba ta ci yana shiga cikin ta zai rikide zama wani abu zai rikide zama wani abu in ya rike ya zama abu da ya fita to kuma zai dauki hukuncin asalinsa na na farko ba ake tun da shi jasa ce ta ci to haka da abin da ta fitar shi ma jasa ne ba zai yarda a ce haka ne to sai a ce duk wanda ya ci kuma abu mai tsarki abin da ya fitar shi ma mai tsarki ne wanda kuma babu wannan mun san cewa nono da muke tatsa Allah ya mana cewa min bayni farsin wa dabil labanan khalisan sa'idan lisharibin cewa yana fita tsakankanin tumbi da jini amma kuma gashi fari kal saboda mai saboda ubangiji subhanahu wataala yana sarrafa shi wata sarrafawa daban yayin da ya je ciki sauraka wannan kadai ba zai iya tabbatar da jisar ba sauraka kaulin malamin da suke cewa dukkan wani abin da ake cin namansa to fitsarinsa da bahaisa na mai tsahiri ne gwada abin da ake cin namansa kaga dan adam tuna ba cin namansa ake zaga ba za a ci fitsarinsa da abin nan ba amma abin da ake cin namansa kaga kamar raƙumi da dabbobin ni'ima duka ana cin naman su to fitsarin su da kashin su ba da jasa bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da waɗanda suka zo madina yanayin madina bai karbe su ba da mana suna samun kumburin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je a tatso musu su je su a tatsa musu abin nan nono da fitsarin raƙuma su sha kaga fitsarin raƙuma ba najasa bane da saboda mai saboda raracin naman su inda najasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai umarni da ayi magani da abin da ke najasa ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai sanya waraka al'umma ta cikin abin da ya haramta mata ba saboda haka kaulin cewa najasa ne gashin kaza najasa ne kauli ne wanda ba da ba shi da dalili masu kallon mu kuna tare da shirin fitur rahmani daga nan gidan talabijin rahma kuma za ku yi aiko da sakonin tambayoyin ku da cikin wannan shiri kamar yadda hanyoyin suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku kuma muna tare da shi malamin mu ne a doktor sheikh muhammad sanu mai jalemu babban malamin a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar baro da cinan kano wanda yake amsa waɗannan tambayoyi da kuke aikowa za mu ɗora nan gaba kaɗan cikin shirin sai ku dakace mu. mu da dawowa ta cikin shirin namu na fasin rahma inda muke tare da shi malaminmu a dr sheikh muhammad sani marijalimo babban malami na tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar barar da kano wanda ake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai za ku yi kuma da sakonin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri kamar da hanyoyin suke bayyana a kan kwatunan talabijin ɗin ku su malam tabbai mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa menene bambancin ladan kyauta da kuma ladan sadaka to sadaka shine ka ba mu bukaci wanda ke cikin bukata ka ba shi wani abu don ka taimaka mishi zakka tana ciki ita ce ta wajibi sadaka ce ta wajibi na musadaqatu lil fuqara'i wal masaki haka nan kuma zakka ta abinan sadaka ta tadawi tana ciki tana da ladanta da ubangiji wata wataala ya ambata ladan infaki fi sabilillah kyauta wani abu ne wanda yana shiga ƙarƙashin sada zumunci sada zumunci da nuna kauna da yan uwantaka tsakanin musulmi da ɗan uwansa musulmi saboda ka ita kyauta ba bukata ce take sa a yi ta ba yana yin ta ne don ka nuna ƙaunarka da soyayyarka da wanda za ka yi wa kyautar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka baya karɓar sadaka amma kuma yana karɓar kyauta sahabbansa kuma suna kai masa kyaututtuka da yawa to wannan yana nuna kauna ce yana nuna sada zumunci shi ba kuma sada zumunci yana da ladansa da Allah subhanahu wata'ala ya tanada a wajensa cewa wanne ne kuma yafi wani kuma wannan kaga wani abu ne wanda nasi shi yake nuna cewa kaza yafi wani yafi kaza babu da wani nasi da yake kwatanta sadaka da kyauta waye yafi wani kowanne yana da ladansa kuma watakila a samu bambanci da tazara daga ikilasin waɗanda suka yi shi wani zai sadaka ba ikilasi ba wani zai kyauta da ikhlasi kaga ba za ka haɗa su tare ba wancan ya yi laifi ma tun da har ya yi wani abu na riya a cikin aikinsa wannan kuma ya yi abin da zai samu lada mai yawa saboda ikhlasin da ya yi wato ya yi zuciya da ya yi don Allah. tunan yake cewa ah, mace ce malam take karbar albashi da ya fi na mijinta to saboda haka sai mijin shi kuma sai ya ga dama yake cewa da ita da ma da kare yake siya mata shi ne hukuncin haka to asali dai miji shi yake daukan ɗawainiyar matarsa cinta da shanta da suturarta da maganinta da bukatunta na yau da gobe na larura miji shi yake ɗaukar nauyin wannan sai Allah ya dora masa wannan abu ar-rijalu qawwamuna 'ala Nisa nisai bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa anfaqu min amwalihim Allah ce mazaje suke tsaye da kulawa da shugabantar sha'anin matansu saboda abinda Allah ya fifita sashen su da shi akan sashi da kuma abinda suka ciyar na dukiyarsu kaga ashe miji shi yake ciyarwa liyon fi zo sa'atin min he wa man qadara alayhi rizquhu rizquhu fi min ma'ata Allah Allah ce wanda aka bashi yalwar dukiya to ya ciyar gurgurdan yalwarsa wanda kuma aka tsuntata masa a dukiyarsa sai ya ciyar daga abin da Allah ya hore masa abin da Allah ya bashi sauraka namiji shi yake ciyar da da matarsa kuma ciyar wannan ta wajibi ce a kansa sawa'un tana da shi ko ba ta da shi in tana da shi ta taimaka masa wani taimako ta yi masa ba da ya zama tilas ba sai don a samu kyakkyawar zamantakewa tsakanin miji da matarsa idan ba ta yi masa ba wannan kuma ba wani laifi Allah zai kama ta da shi cewa tana da shi ta ki taimaka mijinta saboda haka in har ya yarda ta fita ta je ta yi aiki da yardarsa ne ba ta da ba da ikon da zai ce kuma ba zai yi mata ba saboda tana da shi galibi abin da yake faruwa saboda an juya an juya ɗabi'ar yadda shi Allah subhanahu wata'ala mahalicci kowa da kuma ya tsara zamantakewar miji da mata zamantakewar miji da mata ita mace an ba ta kula da abin da ya shafi gida da ɗaya da tarbiyyar su ta kula da wannan bangaren shi kuma aka ɗora masa alhakin ya fita ya je ya yi fafutuka ya yi buga-buga ya samu abin da zai kawo mata da 'ya'yanta wanda haka Allah ya raba abin kuma kowanne ya ba shi irin ɗabi'a da kuma halitta wanda za su dace da aikinsa namiji aka yi masa halitta ta mutumin da yake da ƙarfi da yake da juriya rashin tsoro saboda ya shiga dukkan wani rantsi don ya samu abin da zai kawo matarsa ita kuma aka yi mata ɗabi'a wacce ke mai rauni aka yi mata ɗabi'a mai tausayi mai jin kai don ta dace da sha'anin tarbiyya da kula da ƙananan yara to idan aka juya abin ya zanto mace ita ma ce ta fito su yi kafada da kafada da namiji su buga a filin neman abin na kai to kaga a lokacin shi kuma namiji zai ga shi yanzu yana wahala abin da ya kamata ta yi a gida na tsayawa ta kula da 'ya'yansa ta kula da shi shi kansa in ya ji ya wahala Allah ya kirawo mace sakan kunu ilaiha ya samu nutsuwa in ya dawo gida in wani abu ya bata masa ya zo ya same ta gida ta lallashe shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu na Khadija ta yi masa ya ya rasa wannan kuma sannan ya rasa wannan sannan kuma ta fito ta samu kuɗi fiye da shi sannan kuma ya ce ya kuma ba ta nan da wajensa ya ga kai abin san kan kamar ya yawa to wadda da an juya an juya tsarin ne an juya tsarin ne so mutanen yamma asali sun da su dama can mace ba ta da hakkin ciyarwa akan mijinta su a al'adar su ba su dora wa mace ya namiji ya siyar da matarsa ba saboda haka in har zai kyautata tsakanin shi da ita suna da 'ya'ya su yi rabi da rabi ta kawo shi ma ya kawo amma ba wai shi kaɗai ya dauki nauyin komai da komai ba to tunda haka ne ya riƙe kayansa ba ya bata wala ya kyale ta je ta nema ba ya da hujjar da zai hana ta fita ta je ta nemo abin nan in ba ta nema ba to ya za ta yi ba za ta rayu ba saboda haka da aka juya abin sai abin ya zama irin haka shi yasa zaka ga irin wani inda ka samu irin wannan rikicin miji ya kula da matarsa za ka samu mata tana aiki yana kuma ganin abin da take karba kuma yana rasa wasu abubuwan da ya kamata samu da gojenta to shi ma sai ya yi walbana walbaki walhanani shi ma sai ya ce da ta hana shi shi ba bai samu wani abin da ya kamata ya samu na a gurin ta shi ma bara rike wani abu na shi amma a tsarin Allah ba haka yake ba a tsarin Allah miji shi zai rike matarsa idan kuma ta zauna a gida wa karna fi biyuti kunna Allah ce ku zauna a gidan ku saboda ta kula da wannan bangaren shi kuma ya kula da bangaren da ya shafi harkokinsa na waje to sai wani jigo yake ta malam menene matsayin auren da miki ya ce wa matarsa ya yi nadamar aurenta a rayuwarsa to ya yi nadama ba shine yana nuna ya sake ta ba ah, in yana so ya sake ta sai ya bayyana ya sake ta ko kuma a ce wannan karba da ya faɗa saki yake nufi ya bayyana cewa wannan magana da na gaya miki ina nufin na sake ki shi kenan ta saku amma dan kawai ya ce na yi nadamar aurenki a rayuwa ta nadama ba shi ne ya sake ta ba tana na matarsa sai idan shi ne ya fito ya nuna cewa yana nufin saki da wannan magana shi ne take zai tabbata wannan shi kuma cewa ya tabbata a hadisin na nashi cewa idan mutane goma marasa shirka suka roƙar wa mace gafara a sallar jana'izarsa Allah zai gafarta masa na'am ya tabbata cewa ba goma da sani ba bi da sani arba'in cewa babu wani wanda zai mutu a samu mutum arba'in su yi masa sallah ba sa shirka da Allah ba sa hada Allah da komai a cikin abin nan face an ba shi an ba shi ceton su wato an ba su ceton sa sannan kuma a wata ya zo da dari mutum dari su ma suka yi mutum sallah sai face in sun nemi ceton su an ba su ceton sa zai iya tuno da da mutum goma ba to sai shi kuma wato ibrahim daga kabila yake cewa ah, ya tabbata cewa idan aka kashe mutum zanubinsa gaba ɗaya zai dawo kan wanda ya kashe shi wannan ba gaskiya ba ne don mutum ya kashe wani a cewa zanubin wannan ya dawo kansa na haka in musulmi ya kashe kafircin ya dawo kansa kashe farawo satar da ta dawo kan shi a abinda allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa shi ma zai yi. zai kwashi laifinsa ne ya yi kisa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana lokacin da 'ya'yan annabi adam suke rigima ɗaya ce zai kashe ɗaya Allah aktulan nan قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين yace in ka ko hannunka don ka kashe ni ni ba zan bi hannuna gare ku da in kashe ka ba saboda ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu ni uridu an a bi ismi wa ismi ta fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalimi. ni ina so ka tafi da bi ismi da laifin kisana ba wai yana nufin laifinsa ba sai wasu na fahimtar kamar yana ce ta zai ka tafi da laifin kukan da nayi da ka hada da naka a'a bi ismi ai bi ismi za zaka dauki laifin kitana da kuma da laifukan da suke kanka wanda kai wa Allah da daga cikin mutane wanda suke azalimai saboda haka ba babu maganar cewa mutum ya kashe wani zai kwashe zai kwashe zunubansa zai ɗauki zunubin kisansa wanda ya ɗau zunubin kisansa kuma da in yana da wasu zunubai a hada masa duka gaba ɗaya da masa hisabi a kai to sai wannan yake ce malam shi yana aiki na ɗaya daga cikin ma'aikatan kasar nan ya ce duk lokacin da watan disamba ya zo ana ba su kayan kirsimati kamar su shinkafa da kayan shayi har ma da sa ake yanka musu a raba musu nama shi ne ke cewa shin karɓar wannan kayan babu komai a addinance abin da ya shafi abubuwa wanda ba yanka aka yi ba ba nama ba zai iya karɓa amma abin da ya shafi yanka isa da za a yanka wannan bai halatta ya karɓi naman wannan yankan ba saboda wani yanka ne wanda yake na shirka eh, wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta cinsa ah, amma abinda shi ah, abinda za su bashi na wasu abubuwan da ba yanka ba wanda zai iya karba babu komai wani kuma yake tashin makawo zai iya jan mutane sallar jari ba abinda zai hana makaho ya limanci zai iya limanci saboda babu wani farali daga cikin farillan salla da ya rataye da gani bari a ce yanzu zai rasa wani abin yanzu kamar gurgu kaga wanda yake a zaune yake koyaushe kaga wannan za a rasa za a rasa wani rukuni daga cikin rukunin sallah shine tsayuwa to kaga wannan ba zai yi a ce shi ne zai zama liman ba duk da ya halatta dan akwai larura liman ya zauna larura ta taso ya zauna ya sallah a zaune a bisha tsaye wannan ya tabbata sunna amma kuma ya zanto haka shi yake da'iman zaune yake sallah ana bin shi a baya wannan ya sarayar da rukuni daga cikin rukunin sallah shine tsayuwa amma ido ba shi da alaka da wani farali daga cikin farallan sallah wanda za ce da ido ake yin sa shi kuma ba da ido sau da haka <clears throat> zai iya limanci shi yasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn ummi maktum yake limanci abdullahi ibn ummi maktum makaho ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita wasu yaki yakin sa yakan bashi a matsayin shi ne zai rike komai daga shi har da limanci yana yi wa mutane limanci a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn malik shi ma ce yana yi mutanen salimanci yana yi mutanen salimanci duk da makaho ne baya gani ah, haka da cikin sahabbai akwai da suka makance wasu na jin sallah irin abdullahi dan abbas ya makance da karshen rayuwarsa kuma yana yana jan mutane sallah a wasu ba suna cewa makaho zai fi samun nutsuwa ma saboda shi baya ganin abubuwan da za su rika jan hankalinsa a sallah yana sallah ba baya gano wasu masa wasu abubuwa wanda za su rika yawo a zuciyarsa a sabani wanda yake da ido annabi sallallahu yana sallah da riga wanda take da zane a jikinta eh, aka zai gama sallah ya cire ya ce a bayan rama wanda ya kawo masa kyautarsa so masa da wata saboda wannan tana dauke da zanen da garka shagaltar da shi a cikin sallah sa shi kaga in ido yana gani zai iya jan hankalin mutum zuwa ga tunani ko wani wasu wasi sabanin idan mutum baya ganin komai to zai rasa zai zai samu saukin wannan saura ka abin da makaho yana limanci limancinsa ya inganta to sai takon jamilu umar Gogarwa, shi kuma yake cewa mene ingancin hadisin aulan nasu biyu yamar kiyamata a kasar malayya salatin hadisi ne zaifi hadisi ne ah, mai a cikin ah, cikin musul imam muhammad Ta sai ya sako na gaba shi kuma ya shin ya halatta ya kai mahaifinsa aikin hajji kafin shi ya je a aikin hajji Allah subhanahu wata'ala ya farlanta shi akan wanda yake da iko wanda yake da iko uh, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya farlanta wa mutane su ziyarci ɗakinsa ga wanda yake da iko haka wanda ba shi da iko ba ya zama wajibi a kansa ba amma duk wanda ya samu ikon zuwa hajji ma'ana Allah ya hore masa kuɗin da zai biya je hajji yana da lafiyar da zai je ya hajji da guzuri ko wajibi ne ya hajji ta zama wajibi a kansa ba dan ɗa yana da shi uba ba ya da shi to bai zama wajibi a kansa ba amma in ɗan yana da shi ya zama wajibi shi a kansa shi ɗan sauraka shi hajjin take wajibi a kansa ba akan mahaifinsa ba da haka ba zai bar rukunin da ya ba a kansa ba ya yi wa ya biya wa mahaifinsa sai ya fara yi tukunna sannan ya shi yasa na sallallahu da ya ga wani yana ta labbaikal shubruma zai yi ma wani shuguru ma ya ce yi wani shuguru ya ce dan kwaya ne da ya mutu ya ce Ka yi kai hajjin ya ce a ya ce to yi kai hujja an ka sun ma an shuguru ma yi wa kanka sannan kai wa shuguru ma zai ce yanzu kai da yake wajibi a fito da hajja shi ka fito ka zo wurin hajji shi kuma da bai samu ya zo ba saboda ya rasu ba za ka yi masa hajji ba sai ka fara wa kanka Za haka sai ka fara biya wa kanka da kai ne yanzu yake wajibi a kanka shi ba ba farali ne a kansa ba tunda bai mallaki abin da zai biya wa kansa ba to sannan kuma in ka samu wani wata dama sai kuma ka biya masa shi ma ya je yi to sai wani yake cewa dora hannu a kirji bayan aguwa da karko shi ne ya ko kuma sakin hannun bayan aguwa matsala ce da malamai suke ne saboda babu wani nassi kirara da ya fito ya nuna cewa idan an dago da garko ga inda za a sa hannu za a sake shi ne ko za a mai da shi kan kirji A wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa za a mai da shi kan kirji saboda a nan daman yake annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi kabbara ta harama yana dora hannunsa na dama akan na hagu akan kirjinsa ce to daman wannan shine gurin sa da haka in ya tafi ruku'u ya dago to sai mai da shi mahallin sa kamar yadda yazo a cikin wasu wasu wata ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya dago daga ruku'u kowace gaba tana koma bigiranta to bigiranta bigiran hannaye shi ne girji a nan ya tsanin daman suke sai ya koma nan to suka yi hujja da wannan za ka yin suka ɗago sai su mai da hannunsu akan girji wasu kuma alimai suka ce a a duka hadisan da suka zo suka nuna ɗora hannu a kan kirji sun nuna shi ne bayan kabbara harama a ce idan ya kabbara harama sai ya ɗora hannunsa kan kirji haka dagowa daga ruku'u ba a ce yana dora akan kirji to tun da ba a ce yana dora akan kirji ba ma'ana za su ko za su tsaya inda suke suka ce wancan hadisin da yake cewa kowace gaba ta koma inda take ai inda hannu yake kafin a dora shi a kirji ai yana yana yana cikin yana abin nan gefen mutum ne inda inda yake a saki ba kan kirji yake ba saboda in aka ce koma gaba sai koma yanayin sa yadda yake korawa a kirjin shi ne fitarsa daga yanayinsa kaga hadisi ne ɗaya amma kowa ya hujja da shi akan akan muradinsa wato wannan sun yi hujja da shi akan mai da ɗora akan kirji wanda ko sun yi hujja da shi akan saki kuma duka duka ruwaya ce ce saboda haka rashin samun nasi karara shi yasa aka samu wannan sabani shi yasa eh, Imam Ahmad kica ko ka ɗora ko ka saki duk ɗaya ne saboda babu babu wani tsanani a ciki abinda mutum ya fi rinjayarwa sai aiki da shi matsalar tana da sauki wani ke kamalin yayin sahiya faɗin assalamu alaika ayyuan nabi ko kuma da kuma assalamu alan nabi wanne ne ya fi inganci dukansu sun inganta dukkaninsu sun inganta assalamu alan nabi assalamu alaika ayyuhan nabi assalamu alaika ayyuhan nabi wanda ya zo a ruwayoyi da yawa ruwayoyin tahiya da yawa ruwayar abdullahi abin ruwayar ibn umar ruwayar abdullahi ibn mas'ud ruwayar umar ibn al-khattab ruwayar abu abu musa al-ash'ari yanzu assalamu alayka sai na umar yana koyar da tahiya bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam akan mimbari, gaban sa duk tarin sahabbai ne kuma ciki yana koya musu assalamu alayka ayyuhan nabi babu kuma wanda ya ya masa inkari sannan kuma tahiya kamar da suka ce alfazinta alfazin ne wanda suke taukifiya, wato taukifiya yadda aka ji su haka ake faɗa su ba a canza su istihari baya shiga ciki ka haka annabi ya koya musu kamar da ya zo a cikin hadisi abdullahi abbas yu'allimuna tashahhud na sura ta min qur'an, annabi yana koya mana tahiya kamar da koya mana sura ta alqur'ani kaga sura ta al-qur'ani yadda ka ji ta haka za ka karanta ta baka da ikon ka canza wani abu da ka da kokarin ka ce bari ka canza wani abu yadda ka ji ta haka za ka kai ta to shi yasa suke fadar haka shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abinda zai faru na muka tauqifiya ce haka yadda aka ji ta haka ake ta shi kansa sama sallallahu alaihi wasallam ai shi ne annabin da kansa to shi ba tiyar cewa ke assalamu alayka ayyuhan nabi ba ce assalamu alayya tunda shi ne annabin ya ce assalamu alayya anan nabi shi ne assalamu alayka ayyuhan nabi saboda haka haka aka saukar masa da ita haka aka koya masa sau haka kaga alayka din ya tabbata haka nan alan nabi din shi ba ya tabbata kawai da yake cikin hadisin abdullahi dan umar ta assalamu alan nabi ta yi yastara na a cikin buwatsa muwatsa ta imam malik da wasu daga cikin littafin sunna haka ya zo da assalamu alan nabi haka nan lokacin ah, cikin sayar bukari hadisa abdullahi dan mas'ud yake cewa mun kasance muna cewa assalamu alaika ayyuhan nabi falamma mata nabi kunna assalamu ala nabi mun kasance muna cewa assalamu alaika yayin da nabi ya bar duniya muka ce assalamu ala nabi to ibn mas'ud shi ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu qur'ani ah, tahiyya kamar qur'ani kaga wanda zai faɗi haka ba zai canza ba da kai haka kawai su canza sai idan ya zanto sun samu wannan daga koyarwa ma'aiki sallallahu wuce su suna iya faɗar haka shi yasa a hadisin ibnu umar assalamu ala nabi sauraka eh, kowanne mutum ya faɗa tabbatacce ne a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai laifi bai kuskure ba kuma lalai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fitin rahma at yahoo.com da kuma shafin fito rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da mu shi malamin namu a doktor Sheikh Muhammad Sani Umar jalimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano wanda ko da shi ke samun dama don bisa waɗannan tambayi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana tsijar da safi na kasance tare da kuma cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh